إنما شرع لتحقيق التقوى كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فامتثلوا أوامر ربكم أيها الإخوة واجتنبوا نواحيه واهدروا الهوى ودواعيه فلا راحة للنفس ولا سعادة لها ولا طمانينة إلا في طاعة ربها والتعلق به وهدا واجتناب معصيته سرا وجهرا أيها الإخوة السائمون إن الصيام والدعاء عبادتان جليلتان ومقامان عظيمان من مقامات العبودية لله رب العالمين وبينهما ارتباط وثيق ولعل مما يشير إلى هذه العلاقة بين الصيام والدعاء قوله سبحانه وتعالى قوله سبحانه وتعالى بعد أن ختم الله سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى البيان عن الصيام قال تبارك وتعالى في عقبه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون وإذا كانت غاية الداء من دعائه إجابة دعوته فقد دلت سنة على أن الصيام من أسباب إجابة الدعاء قال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد لولده ودعوة الصائم ودعوة المسافر أخرج هذا الحديث البيهقي في سننه أن أنس, أن أنس بن مالك رضي الله عنه وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة لا يرد دعاؤهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم أخرجه أحمد وكان من حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا أفطر عند الناس قال أفطر عندكم السائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلا عليكم الملائكة أخرجه أحمد وكان يقول صلى الله عليه وسلم عند فطره ذهب الظمأ وابتلت الأروق وثبت الأجر إن شاء الله وعن عبد الله ابن أبي مليكة عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للصائم عند فطره عند فطره لدعوة ما ترد قال قال ابن ابن أبي مليكة قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو إذا أفطر يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي أخرجه ابن ماجه وساعه البوصيري وحسنه ابن حجر فهذه الأحاديث أيها الإخوة والآثار بمجموعها تفيد أن الصيام من أسباب إجابة الدعاء فعلى السائل أن يستدل زمن صيامه وأن يستدل في تاريخ دعائه لعل الله تعالى أن يجيب دعاءه عباد الله إن الدعاء عبادة بل إن إن الدعاء عبادة كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم الدعاء هو الإبادة وإذا كانت إبادة فلنعرف على لزوم الآداب الشرعية والأحكام المرعية التي جاءت بها الأدلة في باب الدعاء ومنها وهو أعظمها ومنها وهو أعظمها إفراد الله تعالى بالدعاء واجتناب دعاء غيره دعاء واجتناب دعاء غيره دعاء عبادة أو التوسل قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فمن دعا ميتا أو غائبا نبيا أو وليا من ملكا أو جنا في حال رخاء أو شدة فقد اتخذه شريكا مع الله تعالى والعياذ بالله وذلك هو الذي بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم يحذر أمته وينهى عنه ومن آداب الدعاء رفع اليدين عند الدعاء إظهارا للتضلل والمسكنة والهاجة وكان رسول الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه للدعاء ومنها تكرار الدعاء والإلحاء فإن الله تعالى يحب ذلك من عبده ومنها أن يحسن ظنه بربه ويظن بربه إجابة الدعاء ولو طال الأمد كما قال, كما قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأهلكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي أخرجه البخاري ومسلم ومنها أو من آداب الدعاء أن يقرن دعاءه بما يكون سببا لإجابة دعائه كالتوصل بأسماء الله وصفاته كان يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تغفر لي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 Allah madaukin sarki ya shar'anta shi ne dan Allah ya tabbatar da jin tsoron Allah a hannun mutane ma'ana mutane su zama jin tsoron Allah wannan shi ne hikima ta sa dan adam ya zama yana azumi domin azumi yana ƙarawa wa bawa kusanci da Allah ta tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wadanda kai imani Allah ya wajabta muku azumi kamar yadda ya wajabta wanda suka zo kafin ku azumi Allah ya rubuta ya wajabta musu azumi kamar yadda Allah ya wajabta muku azumi me yasa kamar mun ce da Allah me yasa Allah ya wajabta mana wannan azumi sai ce la'allakum tattaqu dan ku zama masu jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to ya uwa lalle dukkan mai azumi a lokacin azumi da wajen azumi ya zama mai riko da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala mai ne duk abin da Allah ta ta'ala ya hana sannan ya zama yana kiyaye kan zuciya da dukkan abin da ke kaiwa zuwa ga kan zuciya yayan uwa musali babu hutu da rai babu jin daɗi da rai babu walwala da rai ko babu wato samun rabo da rai face sai da jin tsoron Allah ta wa ta'ala face sai ba samun nutsuwa sai da ambaton Allah sai da kuma yi wa Allah da'a الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب da wannan ne ake samun nutsuwa A'a ga Allah ambatan Allah tuna Allah a cikin dokokinsa lalle yan uwa muratayu da Allah baraka wata ala ko da yaushe sannan ya zanto cewa muna nisantar saba mata a fili ko a boye wai wani yace idan ma kalautar dahar yawman fala taqul kalautu walakin qul alayya raqib idan ka je ka kebe a wani guri kar ka ce ai nan ba mai gani na bari ni abin da na ga dama a ka ce mala'ika yana nan dab da kai wanda yake rubuta abubuwan da suke kuma zai kai wa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi na masu azumi a wannan rana lallai mu sani cewa azumi da addu'a ibada ce guda biyu masu girma sannan matsayi ne mai girma sannan mu sani cewa matsayi ne daga matsayin wato bawa ya je cewa Allah ubangiji da sai dan duk wanda ga yana yin azumi to lalle yana da imani ya yarda cewa Allah ubangiji da ne domin da na ga dama sai ya je ya kebe a wani guri ya ci ya sha kuma ya koyi na hamma yana ta wannan azumi akwai wahala dan ya ga dama sai ya wannan amma saboda tsoron Allah na ɗan adam ba wai yunwa ba su da ciwo ba ba dai jikin ba su da damuwa ba ba dai jikin baya jin amsawa ba a a dan jin tsoron Allah ta bara ko ta ala ɗan adam yake yana yana yin azumi to abin da za ka koya shi ne abin da azumi ya koya ba za ka iya keɓewa ka ci za ka iya ɓuya ka ci amma ba ka yadda ka yi ba saboda me saboda kafin Allah yana ganin ka to haka duk laifin da za ka yi ka tuna cewa Allah yana ganin ka wannan laifin da za ka aikata ko duk duniya ba ta sani ba to Allah ya sani ko duk duniya ba ta sani ba Allah ya sani wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuharikum bihi Allah abin da ke cikin dukkan ku ku boye shi ko ku bayyana Allah ya san shi balle wani guri da zaka je kai ka je kai laifi shi sa wannan yace idza ma kalauta jahara yawman fala taqul kalautu walakin qul alayya rakib idan ka kebe ba mai ganin ka kar ka ce ba kowa a nan gurin bari in yi abin da na ga dama a'a ka ce mala'ika mai rubutun ma yana nan kusa da kai Allah yana tare da to yadda kai da kiyaye wannan azumin ba tare da an sa ba dan sanda ba ba tare da an sa wani ke kula da kai ba amma kai ki ci kai ki sha saboda tsoron Allah to aka ce so duk wani abu na tsoron Allah ka ci a cikin ta ya yi kuwa mu sani cewa akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin azumi da addu'a shi sa bayan Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul bakara ya fara bayanin azumi tun da wajen ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum da yadda ga nan gurin Allah da ya gama bayanin azumi inda Allah ya shiga sai ya shiga maganar addu'a dan ta gane cewa da azumi da addu'a suna da alaka kamar yadda azumi da alqur'ani suke da alaka kamar yadda azumi da alqur'ani suke da alaka har kuma addu'a suke da alaka da azumi cewa duk addu'a da zaka yi a cikin azumi Allah zai karbe ka shi sa Allah ce wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qareeb in bayina suka tambaye ka game da ni ya ma'aikin Allah ga ya musu ina nan kusa da su da ilimina da ganina da kiyayewa ta da sanin duk abin da sai ina tare da su fa inni qareeb sannan sai Allah ba confirmation yace ujibu da'wata da'i ila da'a ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya kira ni amma shi ma mai addu'ar fal yastajibu li shi ta amsa kira na aiki da da'ata wal yu'minu bi fi imani da ni la'allahum yashkurun dan su shirya ashe in kana so Allah ya amsa addu'ar ka ka zama mutumin kirki kai ji Allah ubangiji ne wanda kake bautata masa daidai gwargwado ya yi uwa mu sani cewa babban abin da mai addu'a yake so shine a karba addu'a ka to daga wani tarin karo da Allah ba ga abin a zagaye Allah ya baka shi ba Allah yana da hanya uku da yake yin sabawa addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani hanya ta farko ka roki Allah gida ya dauki gidan ya baka ka shi jari ya dauki ya baka ka shi lafiya ya baka ka shi fita daga cikin wani bala'i ya fitar da kai ma'ana abin da ka roka Allah ya baka ainihin sa Allah yana yin wannan zala yana cewa hanya ta biyu da Allah yake yi shine wannan abun da ka roka to akwai wani bala'i da yakin ka ka roki gida amma kuma wani bala'i ya cin karo ka kidnapper za su kama ka su kai ka cikin jeji su karbe kudin wannan gidan sannan kuma su cin cinkar wannan bala'in ya cin karo ka amma saboda addu'ar da kake ki Allah ya baka gida sai Allah ya baka aminci daga waɗancan ko ba ya baka gidan ba mana Allah ya canja ma da abin da ya san ya fi alkhairi zuwa gare ka in ba wannan ba hanya ta uku shine duk abin da ka roka Allah ya ajiye ma shi a gidan aljanna ka roki Allah ya baka gida saboda haya ta kurama, sai Allah ya baka da bala'in haya a duniya kana zuwa sai Allah ya baka wani katin gida a gidan aljanna ana Allah ya ajiye ma saboda wannan addu'ar shi yasa duk mutumin da bai addu'a babu alkhairi a tare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da ke cikin al-adabul mufrad yake wato duk wanda bai roƙon Allah man lam yas'ali Allah ya tsafare duk wanda bai roƙon Allah Allah yana fushi da shi da haka lalle mu dage da roƙon Allah kun sani muna cin hali a ƙasar hali na tsanani yau ka ji an kashe mutum hamsin gobe ka ji an kashe saba'in a ɗaya biyu ɗari da hamsin wani ma a ce sai dan yanzu sun ba da miliyan hamsin bayan sun tattare kuɗaɗen su gaba ɗaya sun ga talakawa sun ba da wannan miliyan hamsin ɗin a karɓe miliyan hamsin nan a kashe wanda ya kai kuɗin kuma a kashe wanda aka kama wannan abu ne da yake faruwa muna cikin wannan bala'i wannan bala'i muna buƙatar addu'a a cikin wannan wata babu dare ba rana addu'a da dama mu yi addu'ar Allah ya yi mana wannan bala'i sannan mu yi addu'a duk wani shugaba da ya san ana kashe-kashen nan kuma yana da damar da zai ɗauki mataki ya ki ɗaukar wannan matakin mu roƙi Allah baraka wa ta'ala ya haɗa shi da bala'in da ya fi wannan ko mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala wannan damar da yake ta Allah ya hana shi shi ma ya jawo cikin mu ya ringa jin abin da ake amma in ba al'ummar da ba ta da imani ba al'ummar da ba ta da tausayi ba al'ummar da ba ta da ɗan adantaka ya za a ce ma can an kashe hamsin can an kashe ɗari can an kashe talatin an ɗebe ɗari an ɗebe ɗari da hamsin bal ma waɗansu sun je sun kai kuɗin an karɓe kuma an kashe su sannan a ce musulmi zuciyar su za ta lafiya amma kana kallon shugabanni yadda suke walwale su siyasa sun tace a gaban su shugaban su shirya ne su kashe mutane da ake wannan ba damuwar su bane ba abin da ya shafe su kuma sai a zuwa cewa gwamnati ba za ta iya da su ba to duk shugaban da ya gane ba zai iya da su ba kawai ya saukai ban mana gwamnatin mu sa wanda zai iya tun da ka ce ba za ka iya ba ba za ka iya shugabanci ba to waye ka karba ko da ya kare karɓa tun da ba za ka iya ba ka ajiye ka ce kai ba za ka iya ba dan haka ɗauki wanda zai iya a bashi amma ka ɗauka kana sace kuɗin mutane kana mutane rashin mutunci sannan kuma ga abin da ya kamata a yi magani ba za a yi magani yau da za ka kafa kyamara ka zabi shugaban kasa ka kafa kamara ka zagi duk wani gwamna daga cikin gwamnonin ganinku ka kafa kamara ka zagi wani sanito ko wani nan a cikin garin su sauke ka wai ka taɓa mutuncin ɗan adam wani mutuncin ɗan adam ne ya kai a fyaɗe da matarka a gabanka wani mutuncin ɗan adam ne ya kai a rike ka wata da watanni ana gane ka wani mutuncin ɗan adam ne a tattara kuɗaɗen dangin ku duka a tafi da su duk wannan ba abin da za su wani abu a kai ba da wannan wata mata tana ba da labari da bandit suka kama ta da 'ya'yanta guda biyu saboda tsabagen rashin mutunci a gabanta suke zina da 'ya'yanta a gaban 'ya'yanta suke zina da ita ka kaddara kai ne a cikin wannan halin ya zafi amma mutane ba zan ba wani yana bani labari a katsina ya ce sun shigo gari sai suka tara ana tara suna suka ce ina jinjirin aka ce gashi ana ba jinjirin da suka tsoma shi a cikin mai taushe ya sale ya mutu amma duk wannan shugabannin wannan ba matsala bane a gurin su duk wannan ba matsala bane a gurin su to lalle mu dage da addu'a wallahi mun kira Allah da gaske Allah ya kalli zuciyar mu ya tabbatar da gaske muke wallahi Allah zai yayi mana ya yan uwa a cikin hadisin da bai haƙi ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace addu'a guda uku Allah zai dawo da ita addu'a guda uku Allah zai dawo da ita na farko da'awatul walidi li waladi uba ko uwa su waɗansu addu'a ko mai kyau ce ko mara kyau ce ke tafi su idan mahaifinka ya daga hannu ya addu'a ya ce Allah ya ma albarka mahaifiyarka ta mata ce Allah ya ma albarka wallahi za ka rai cikin albarka ka mutu a cikin albarka amma in iyayen ka bata musu sai ka ringa tsiye ma albarka to ba za ka mutu bai ka zama tsirin ne mu kalla hadisin Jurayj Dureji bawan Allah ne da yake da hasumiya da yake ibada baya laifi sai dai irin na ɗan adam. Wata rana dureji kawai ibada yake a gurin wata rana ya kabbara sallah sai mahaifiyar sa ta ce ya Durej. Ya kai Durej suna kiran ɗanta kuma ga shi ya kabbar sallah sai ce Allahumma ummi wa salati. Ya Ubangiji ga baba ta na kira da ga shi kuma na shiga sallah. Sai da ta kira su uku bai amsa ba sai na ce Allah ya haɗa ka da sharrin karuwa. da haka jure gina cin husumi a hasumiyar nan ɗakin ibada sai yana ibada kawai sai aka kamo wata mata karuwa ta yi ciki ta haifi aka ce da ita waye ya miki ciki ta ce jure ke. mutanen garin suka zo ka ce ashe dama ba malamin Allah ba ashe mazinaci ne suka rushe gidan wannan wurin bautar tasa kuma za su kashe shi jure ke ya ce ku ba ni dama in yi sallah raka a biyu ya sai kashe. Ya sallah raka a biyu ya taɓa wannan yaron yake kai yaro wane ne baban ka yake ra'ayar gana yake babana wani mai ciwon kima kai ne daga nan suka fahimci cewa ba jirai ba ne ya fice aka nemo wannan bawan Allah aka kai mai da hukunci shi kuma suka mai suka ce za su mai masa gidansa da ni rai ya ce kuma min shi yadda yake a da kaga dai bawan Allah ne Allah ya bashi mafita amma ya gama da shirin kawo sai komai gama da ita ba ya gama da shi sanadiyar mummunar addu'a da mahaifiyarsa ta masa da haka 'ya'yanmu biyar da magatin lalace duk yadda magasin sun tabarbare ko me sai a duniya to baka isa shigar da ɗanka ba kala biyu ce akwai shirya ta kai bayani kai faɗa ka ɗau mataki wannan ita ce shari'ar da ɗan adam yake amma shirya amma tawfiki ka bi daidai to ba wanda yake yin wannan sai Allah shi sa Allah yake da manzara ta salama wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا سيت وإنك لتعدي إلى صراط المستقيم lalle kana shirewa zuwa tafarki madaidaici ma'ana wannan hidayatul bayan ana mai manzo yana yin bayanin shari'a ne ta bayani amma ai mutum dace dace ya bi gaibi ya zama akan hanyar da shi Allah ya shi shi sa wani gurin yace masa laita alayka hudahum walakin Allah yahdi man shari'a su ba hannunka ya ma'aikin Allah ta Allah ne yake da shari'a tawfiki yake shi wanda ga dama innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka shirye da wanda ga dama Allah ne yake shirye da wanda ga dama annabi nuhu sai da zaga ne sai da shekara 950 yana wa'azi qatada ibnu da'ama as-sadusi yake ta wannan shekaru 950 daga Allah yake ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون قتادة وانا شكرا وأدين شكرا لك تدعم kafin su yi wasu shekarun bayan su yayi wasu shekarun kaga annabi nuhu ya wuce shekara dubu a duniya amma sai da shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi amma ana da kai sai ce ma abu illa kare ba wanda ya imani da annabi sai mutane ɗan kaɗan amma amana abu illa kare sai ɗan kaɗan ne sai imani da shi a cikin wanda suka yi imanin ko ba matarsa ba ba ɗansa ta da zai iya shiryar da su da shi da shiryar da su ga matarsa da matan annabi annabi lutu Allah ya ce in wuta ne su kana ta tahta abdaini min ibadina salihin fa khanatahuma falam yughni anhuma min Allah shay'a wa qila dkhul an-nar ma'a ad-dakhil annabi nuwa kai ringa dan sa wa'azi har aka zo ana kera jirgin da za a yi ruwan tufa na annabi nuhu ya hauye gudu ya bar garin a halakar da su amma da kansa ake zuwa ake maka ake mai izgin ويصنع الفلك وكلما وكلما مر عليه ملأ من قوم يسخروا به yana jirgin jirginsa duk lokacin da mutanen garin suka zo wuce a ka ringa mai izgiret annabi ne yace in taskaru minna fa inna nakaru minkum kama takarun kun kuna mana izgiranci wata rana za mu yi muku izgira mu za mu rama izgiranci ne kamar yadda kuke mana to kuma ga ruwa ya zo annabi ne ɗan kadan da suke imanin sai maura su zafi amma sai ga ɗan annabi mutum ya tsaya a cikin kafirai duk da haka annabi mu ya kwara ba yace ya gunayyar kan ma'ana wala takum al kafirin kai dana zo ka jirgin nan tare da mu kar ka zama daga cikin kafirai yace ta'awi ila jabalin ya'timuni min al-ma yace baba zan buya a bayan wancan dutsen zai kare daga ruwa daga nan dan gidan annabi nuhu ya halaka ruwa na kokarin cinye shi ya zama tare da kafirai annabi nuhu da ga dan bai saurare shi ba sai koma gurin Allah yace rabbi innabni min ahli wa inna wa'adaka al-haq wa anta akmal hakim Allah dana iya cikin gidana cikin iyalai na yake Allah kai ne ka fi kowa iya hukunci daga nan Allah ya yake da annabi Nuhu ya Nuhu ya kai annabi Nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min al-jahilin yafi kai annabi Nuhu wannan baya cikin iyalanka shi aiki ne mara kyau kar ka kara tambaya ta shiryarsa na kaddara kawai ba zai shirya ba to ga da annabi da a ce wani mutum zai iya shiryar da ɗansa to tabbas da annabi nuhu ya shiryar da ɗansa amma ba yadda ka iya ɗan adam da kake ganin sa sai ubangijinsa kai da abin da aka so yi mai tarbiyya yi mai addu'a janye gina mai munanan maganganu kula da rayuwarsa da abin da ya kamata in ya shirye shi ne abin da kake bukata in ya fannare wannan jarrabawa ta Allah ya ba kai ka dage da addu'a kuma kai hakuri Allah ya baka da jarrabawa da haka duk wanda zai addu'a addu'ar iyaye ga ɗa karɓaɓɓiyar addu'a ce da haka rinda wato 'ya'yanku addu'a mai kyau wata rana ana shiri a wata tasha ta Saudiya sai ake ake tattauna da Abdulrahman Subay imamin harami yake ba da labari yace duk lokacin da yana yaro yayi kin ji mahaifiyarsa an za ta tsawatan mata bayan ta tsawatan mata sai Allah ya mai da kai limamin harami shi sai ɗauka ta limamin harami wani abu ne mara kyau haka yi ta girma yake girma wanda ka shi alimamu ma shi ne sai da ya zama shugaban su fata mata da yayi amma sai da sai Allah ya mai da kai limamin harami kaga da kirki ya zama limamin harami kuma shugaba jagora me ya dawo mai addu'ar mahaifiyarsa mahaifiya baka ka da wani mutum sama ita sai wahala mutum yana kyautata mahaifiyarsa ya tafi ba zai tafi ba ga hadisin cikin al'adabul mufrad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas wata rana wani almajirin sai ya tambaye shi yace mata akara makalla na nemi auren wata mata sai ta kire sai ta ji za ta aure ni ni kuma kishi yasa na kashe ta zan iya tuba abinda Abdullahi dan Abbas ya tambaye sai ce mata shin mahaifiyarka tana raye sai ce mahaifiyarta ba ta raye ki je kai istighfar bayan ya tafi ya tambaye shi ya je kitan kai ka tambaye shi mahaifiyarta yake ban san wani aikin nagarta a duniyar nan da ya kai girman kyautata wa mahaifiya irin aikin da zai sa in kai zunubi Allah ya share ma wannan zunubin to ba kamar kyautata wa mahaifiya da aka tambaye da zaka yi kanka yaya alaƙa ku take da mahaifiyarka yaya kake mu'amalantar mahaifiyarka shin tana alfahari da kai a matsayin ɗa na ƙwarai ko tana kallon ka a matsayin mutumin banza wanda ya zaɓi matarsa akan uwarsa ya wulaƙanta ta ya ci mutuncin mahaifiyarsa zai ruwan su ba ruwan sa ita to ya ɗan uwa abinda za ka yi amfani da shi na hankali akan mahaifiya matarka ba ta yadda ta aita ya alaƙa da kai ba sai da aka tabbatar da komai ta. na farko dai za ka iya biya mata bukata ta sha'awa za ka iya ciyar da ita ka shayar da ita za ka iya bata gurin zama za ka iya kula da maganinta za ka iya kula da ɗawainiyoyinta sannan sai da suka bincike baka sani ba aka tabbatar musu kai mutumin kirki ne sannan suka ba amma ita mahaifiyar ka ba ruwanta ko ma waye ne kai nata da yanzu a zo a ce ka yi fashi ta za ta karya ne shari'a ma maki ne da za a zo a ce ka aikata wani laifi mahaifiyar ka ce ba ta yadda ba in kuma ya tabbata ta yadda mahaifinka na iya kore ka da gidan amma ita kuma za ta yi gaba da zama da kai to kaga ita ko ma waye kai kuma yadda za ka samu ɗa wanda yake fantararre a ce da mahaifiyarta za a ɗauko ni limami na juma'a a baki a mai da shi shi ne ɗan ki a ƙwace wannan lalataccen za ka ce ba ka so ita lalataccen da ke shi to amma kuma ka samu damar da za ka wulaƙanta ta ka samu damar da za ka ci mutuncinta addu'a ta bi shi ne addu'ar mai aji. Allah baya dawo da ita duk addu'okan da wa Allah Allah ba zai dawo da wannan addu'a ba Allah ce ya karba addu'a ta uku shine addu'ar matafi in kana halin tafiya kai addu'a Allah sai ya karba idan mun kalla hadisin da ke cikin musnad na Imam Ahmad azala ta addu'o'i guda uku ba a dawo da su addu'an mutane uku ba a dawo da su na farko al-Imam adil shugaba wanda yake adali wanda yake kula da ka'idoji da dokoki ba irin masayayen shugabannin da muke da su a yanzu ba wannan ba shugabanni bane adalai mutum ne ya sace dukiyar ku ya sa ku a cikin bala'i shi abin da ya sani da shi da ƴaƴansa su ne mutane ko kuma talakawa ba mutane bane dukiyar da kuke da haƙƙi da ita ya ɗauke ya mai da ita shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin dukiyar gwamnati duk wanda ya ɗauki akuya ko raƙumi ko saniya za a ɗora mai shi a wuya a wuyarsa suna kuka ko ya ɗabi kuɗi manzo Allah ya kira shi da asamic ya ɗabi kuɗi duka sai ya ɗauko su a ta akuya na kukan akuyoyi raƙumi na ya kukan raƙuma ya na kukan shanu sannan kuma ga waɗannan kuɗaɗe in kuɗi ya ɗauka da su a kansa yana cewa ya ma'aikin Allah ka taimake ni manzo ya ce ba zan taimaka ma ba a na riga na ma bayan ya ma'aikin Allah taimaka mun a ɗauke mun wannan nauyi manzo ya ce ba zan taimaka ma ba saboda mai saboda na ma bayani baka yadda ba wannan shi to shugabanni muke bukata a dare da su kula da haƙƙin wannan Allah yana karbar addu'a su da mai azumi in yana addu'a yana addu'a har ya buɗe baki da addu'a da ya Allah ba zai dade ta ba sannan na shi ne addu'ar wanda aka zalunta da aka a Najeriya an zalunce mu ga watan azumi ya zo wannan gwamnatin ta zalunce mu ta hanyar a mana abin da suka fi kafarsan mu domin ran da ɗan Najeriya ya ƙara shiga bala'i shi ne ranar da aka ce an cire subsidy daga nan ɗan Najeriya ya ƙara shiga bala'i yanzu ga wani tax reform bill za a kawo shi shi ma wannan bala'i ne sannan ga yankin arewa gaba ɗaya an mai da mu saniyar ware an haifar mana da insecurity babban abin da muke takama da shi shine noma da kiwo an lalata su insecurity ya lalata kiwo noman yanzu ba a samun riba domin sai aka mar dabara muna ganin kamar sauki ne a kawo abinci da yawa sai abinci ya sauki kada kai na jin daɗi amma a daidai lokacin taki bai sauko ba duk wani mashinari duk wani abu da ake amfani da shi a noma bai sauko ba inda so ake mutu da wasu ma sai a sauko da su da haka in mutum ya noma da dubu ɗari biyar daga ya samu ɗari bakwai ko ɗari bakwai da hamsin shekara mai zuwa dubu zai je amma yanzu yi noma da dubu ɗari biyar ka samu ɗari da hamsin implication ɗin shine idan duk mutane suka daina noma saboda suna faduwa to abinci zai karanci in abinci ya karanci to za a shiga yunwa daga nan kuma an shiga yunwa abincin zai yi tsada duk talakan da bai da kuɗin da zai siya sai zai mutu wannan shi ne so suke su mai da mu matsiyata su da mu talakawa su gina yankinsu mu kuma shugabannin mu sun kasa su haɗa kai su yi mana abin da ya kamata. Wani wannan halin da muke ciki dan Allah wannan insecurity a cikin sati ɗaya ba an kashe mutane sun kai ɗari an dai bai ɗari da hamsin na ga wani a social media yana ba da labari ya ce da suka zo muna bugawa da su suka buga da mu sai suka karfin mu suna fin karfin mu muka shiga wani guri sai suka je suka huda gurin ta gefe da gefe kawai suka kunna wuta duk wanda za ku wuta ko su waje kawai sai ta harbe shi da bandera wannan arewa ake yin wannan mun iya ja mu jajirce mu da shugabanninmu an muka tsaya a haka muna ganin cewa duk abin da aka yi wai ba wani abu wallahi duka a hankali wannan wannan bala'i sai ya zo ya ne ɗaya baya ɗaya gwanda mutum kare shi wannan bala'in gwanda mutum kare shi in mun tinkari wannan bala'in wanda zai mutu zai mutu wa ma kana min wa ma kana min nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitabun mu'ajjara ba wa rai da za ta mutu ba sai da izinin Allah ina kwanakin da Allah ya mutu ne abin da zai faru dole ne mu sa shugabannin mu su fito wannan abu sai mun yake shi wanda har amerika tana faɗar cewa wai duk ɗin arewa da aka zo aka shari'a wai sai an cire shari'ar na a constitution sai an manta da lamarin shari'a wai ba za a yi shari'a ba shari'ar nan ta mutu constitution ɗin najeriya irin constitution america ne sannan ka zo universal declaration of human rights in ka je african charter of human rights sannan idan ka zo constitution na america da constitution na nigeria dukan sun yi contemplating abin da ake kira freedom of religion ‘yancin addini mu ‘yancin addini mu ne sa muka yadda a yi mana shari'a da haka don kun fi sun shugabanninmu mu ba ku ƙarfin mu ba ‘yancin mu ne kuma za mu yi exercising ‘yancin mu ita ko dama Najeriya ta ce ba ta da addini a section 10 ta ce ita ce classic ne amma kana dama kai shari'a wannan shi ne sa muka yi shari'a mu bai shafi kristoci ba amma problem din shine manyan mu tsoron america suke ji sai mu mu ji tsoron su to lallai dole mu fito mu ce mu yadda ba kuma ba wanda ya ce zai tuma mana shari'a ba wanda ya isa abin da ke cikin mutane shine na farko kwaɗayi wai dole mu ce shi ya samu abin duniya da biyu shine san rayuwa to in mai kyale waɗannan abubuwa suke rayuwa a suke faruwa duk kwaɗayin ka ba za ka samu abin duniya ba ba za ka samu ba duk kwaɗayin naka don ba zaman lafiya ba za ka samu abin duniyar ba sannan mutuwa zai dole ka cewa dole sai ka mutu wani yace man abu yamut ya mutu harama lil muti kasu wal mar'u zaiquha Wani wanda bai mutu yana matashi ba in ya tsufa dai ya gama zai tsufa ko zai mutu ko ba zai mutu ba zai mutu yace mutuwa wani kofi ne duk wanda kada ya dade shi wani yace lil muti fina tihamun ghayru khati'atin man fatahu al yawma sa'amun lam yafutu gada mutuwa wani mashi ne da ke yawo a cikin mutane amma baya kuskure inda aka ce je nan zai dan yau wannan mashin bai taba ka ba gobe in yau kanka kuma zai kuskure ba sai ya taba ka ma'ana dole dai wata rana sai ka mutu wani ma yake tamanna unasun an amu fa in amu fa tilka sabilul lisbi fi hadi aw hadi wai mutane suna ta burin mutu na mutu su zama na ba za su zauna ba ai tunda Allah ya gaya manzala ta kalama zai rasu tun yana duniya Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun yace wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa hum khalidun yace wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila kalatum ala aqabikum wannan ayoyi da ke nuna cewa jarrar da manzo Allah yake cewa zai rasu banda da su kullu man alaiha fan kullu shay'in halikun illa wajha duk wannan suna nuna cewa sai an mutu banda irin su kullu nafsin za'iqatul maut a zamanin jahiliya ana yaki wani matsoraci ne sai ya je cikin daki ya buya a karkashin waɗansu abubuwa ya buya yana cikin gurin koyar sai aka harbo bindiga a ah, sorry kibiya ana harbo kibiya ta zo ta wuce ta gefen kunnen ta ta kishe a bango ya ce a ina gudun mutuwar ma na zo a cikin ɗakin ta biyar nan ya ce ta bari fita neman ta ka gane cewa ba wanda yake kashe kashe ranar da aka mutu amma wannan lalacin da muke yi to kuma muna muna cutar da kanmu to mu dage da addu'a a cikin wannan watan mu dage da ɗaukar mataki ya yi uwa ya yi shi kolon manzo Allah ta kalama in ya ji wani guri aka yake shi buɗe baki in ya gama ci zai addu'a ya ce aftar indakum musta'in masu azumi sun yi buɗe baki a gurin wa akala ta'amukum al-abrar ta'amukum al-abrar sannan ku bata tun mutane su ne sun masu sa'a ga Allah su suka ci abincin ku sannan wata nazala alaikum al-mala'ika sannan mala'iku suna sauka a nan shi ka aka sunnata inda kai azumi za ka addu'a kace zahaba zahaba wabtalat al-uruqu wa sabat al-ajr insha Allah ishi wata tafi wato makogoro da jijiyoyi jijiyoyi sun sannan kuma wato lada ya tabbata da izinin Allah ya yi muwa bakalla hadisin abdullahi ibn abi muraika da ya rawaito daga abdullahi ibn adan abu sanan zala shi an dimmi adi dimmi adi ne da wata addu'a ta musamman da Allah ba zai dawo da ita ba shi sai da abi muraika yake cewa na sha jin abdullahi dan amdan sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ina kai azumi allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati ta kull shai an tagfir sai ya ubangiji ina roƙonka da wannan rahmat taka da kai na ko ina ya allah kai mun gafara me da yake cikin su ibn majah to duk wannan hadisin suna mana in muka addu'a Allah mu dauke sarki zai karba addu'a tana da ladabi kala kala manzo Allah ya kira addu'a da cewa addu'a ukuwar ibada ladabin addu'a na farko shine ka kaɗai ta Allah da riko wannan matsalar da muke ciki ba wanda ya tantance a rufe shi ko annabi ko wani ko malami ba za a rufe shi ba wa za a roƙa Allah za a roƙa sahabbai suna cikin bala'i suka samu dalar ta salama a cikin Ka'aba suka ce ya ma'aikin Allah roƙa mana Allah ya yaye mana wannan bala'i kaga sun yi tawassuli ne da addu'a ta ba shi suka roƙa ya yaye musu ba domin ba mai yaye bala'i sai wa sai Allah amma yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al al'abu a ilahum ma Allah ba wani a tare da Allah Allah ne yake ba. to Allah kaɗi ake roƙa kada ka roƙi kowa yana daga cikin laduban addu'a ka ɗaga hannu don maza Allah ya fi cikin hadisi Allah yana jin kunyar bawa bawa ya ɗaga hannu ya roƙi Allah Allah ya mai da shi empty Allah baya in dai ka miƙa wa Allah hannu sai ya baka ɗan adam ne ake miƙa mai hannu gobe bayar ba Kisa sa ne ce la tas'alanna bani adama hadatan واسأل الذي أبوابه لا ترجب الله يغضب إن, إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب kada ka roƙi dan adam buƙatarka ka roƙi wanda gobarsa ba ta rufewa shine Allah Allahu yadhabu in tarakta su'ala shi Allah in baka roƙarsa fushi yake da kai so yake ka roƙa ya ta ya ta ya ta amma wa bunayya shi ko dan in dai ka shi yayi fushi to da kalle mu wa ta'ala iya daga cikin dubban mu daga hannu sannan Allah yana san naci a addu'a dan adam ko baya san naci amma shi Allah so yake ka naci mai da addu'ar da ka naci to shi Allah ya farmata kai da safi kai da rana kai da daddare kana tafiya kai ta roƙon Allah kai ta roƙon shi kai ta roƙon Allah kar kai jidda har sai ya biya ma ka. kuma duk abin da ka sani in dai yana iya faruwa ga dan adam ka roƙi Allah Allah zai baka in kudi ne matsalar ka roƙi Allah kuɗi in shirya ce matsalar ka roƙi Allah shirya in gidan zama ne roƙi Allah gida sannan iya daga cikin sirrin da ke sa Allah karɓa addu'a ladabi ne na addu'a magabata imamun nau'i ya faɗa magabata suna neman biyan bukata su ta hanyar nema wa ɗan uwansu bukata ba sani ba saboda hadisin muslim da mazala yake in za ka addu'a mazala yake in kai wa ɗan uwanka addu'a bi rahayin gaibi ma'ana baya nan bai sani ba in kai ba ya gaya bai za ka yi ba in dai kana wani wannan addu'a to kai kuma Allah zai ajiye man malaika bayan ya ce amin zai ce kai kuma za a baka irin wannan to sai ka tsara mutane sama da goma dukkan musu addu'a duk abin da ka roƙa musu daban-daban to kai kuma malaika ne zai ce Allah za ka duka waɗannan abubuwa kar ka yadda baka addu'a addu'a tana yi sosai yadda ya kamata Allah yana son dace lalle mu nace wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala zai biya mana bukatunmu sannan zamu rinka zamu yanke ne da imani za mu yi tawassuli da aiki na gari duk wannan ana yi ila hadisin na zan ce mana da shi shine hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar ya ba mu labarin ga waɗansu mutane sun yi tafiya da suka yi dare sai suka shiga cikin wani kogo ga ruwa ana yi sai suka shiga wannan kogon sa bace suna shiga kogon kogon ta wani dutse gangaro rufe su ba mafita an suka daɗe a nan gudun sai dai su mutu wanda daga cikin suke kai akwai mafita ba abin da zamu roƙi Allah da shi a nan gurin sai kyawawan ayyukan da muka yi dan shi shi sa duk lokacin da zaka yi aiki ka ringa kokari kana yin aiki dan Allah in za ka yi tawassuli kai tawassuli da ibadar da ba wanda ya san kayi ta magabata koyi ayyukan su suke yi akwai wani asana'ani yakan yi azumin nafila mata sabar sani ba da safan zai ta bashi abin kan sai fita da shi ba mabukaci ba zai dawo gidanta ba sai bayan an sha ruwa Allah yana son ka ɓoye aikinka da ikhlasi to irin wannan aikin da ba wanda ya san ka yi shi sai Allah don ka tashi roƙon Allah yi tawassuli da shi ka ga aiki da cikawa kana sallar dare kar ka bari wani ya sani kana yin wata sadaka kar ka bari wani ya sani wanda da wakil mabata ya samu kuɗi raba mutane abinci yake an kasa gano waye yake raba abincin nan baya san aiki da kake yake raba saboda so yake abin ya zama kamitan ne Allah ba a gano wannan mutumin shi yake kirwa ba sai da abu biyu na farko mutuwarsa mutane sai ka gane tun da ya mutu ba ƙara ta kowa a bincike da ba dan zuwa zai ajiye ma a gida don mutanen ba irin ne yanzu bane ka san wani idan aka ajiye ma aka ajiye masa sai ya dauke naka a wannan zamanin tabbas ya dauke naka ya dauke naka amma kowa yana daukar nasa to wannan shine da hanya ta farko da ya mutu daga ranar ba ƙara kai abincin ba alama ta biyu ne da ya mutum bayan sa sai taban buhu taban buhu da yake ɗauka daga nan a gane a shi ne yake raba to irin wannan aikin da shi suka roƙi Allah ya yake ya Allah ka san ina da wata cousin sister ɗan uwata ce Allah ya Allah bai jarrabe da wata mata a duniya ba sai ita ina son ta ina son mai mu'amala da ita mutum da farko da ya kawo shi mai magana iyaye afuwa ya ce ya ubangiji ka san ina da iyaye na guda biyu nakan tatso madara in na tatso madara ba na fara sa sai na ba su wata rana na je neman wani abu na tatso wannan madarar alaƙi iyaye na sun yi bacci ƴaƴana kuma saboda yunwa ƴaƴan sun kasa bacci ga kokon madarar a hannuna ba zan iya tashin iyayena ba don kan na raba su da baccinsu ko ba zan iya bawa ƴaƴana ba dan sai na fara ce da iyayena nake ce da ƴaƴana ƴaƴana kanana ga sunan suna kuka har sai da iyaye suka ba su suka sha sannan ya ba ƴaƴansa yace Allah an ka san nayi wannan dan kai dan neman da ka Allah ka bude mana wannan duki sai dai ya da bude kalan amma bai kasu bai kasu ba ya ce ya ubangiji ka san ina da wata ta ɗan uwan mahaifina kada su sa ta kenan wannan mutum na jarrabu da ita ba abin da nake so sai dai da gina da ita na yi layi ba ta yadda ba wata mace suna da bukatar ke gwada kuɗi na ɗauka na bata nace amma sai na yi gina da ita ta yadda sai da nake zan yi wannan ganar da ita ta ce kada ka ku da zobe sai da harkinsa ya ce ya ubangiji daga nan da tsoron Allah na fasin wannan ganar na tashi daga kanta sannan kuɗin da na bata kuma na babbar mata su saboda kai Allah in yake yin kwata wannan da na da kuma kuɗin nan da na bata na ta su ne dan neman yardar ka Allah ka buɗe mana wannan hanya sai biyu sai kara buɗewa amma bai tsaka ba na uku ya taso yace ya ubangiji na da kuma aikata sun mun aiki kowa na biya shi a lokacin banda mutum daya amma shi wannan mutumin na ringa haɓaka dukiyarsa ina haɓaka dukiyarsa sai ga garke na shanu na tumaki garkin kaji da sauransu wata rana sai ga mutumin na ya zo ya ce ba shi kayansa yana zuwa nake wannan garken gaba ɗaya din naka ne kora ka tafi da su yake mana kakka mun kirkiri mana ya bai dan aiki ne ma ka ce wannan nake su Allah ya lafiya mutumin nan ya tattara ya tafi yace Allah in ka san nayi wannan ne saboda kai dan neman yarda ka Allah ka bude mana hanya sai dutsen ne ya bude mutanen sai suka fita gaba ɗaya kaga sun yi tawassuli da ayyuka na gari mai tawassuli da azumin mu roƙa a ƙasar mu sauki mu roƙa shugabannin mu shirya in ba za su shirya ba Allah ya canja mana da wanda kake su alkhairi mu yi amfani da wannan a rayuwarmu in mun yi wannan to Allah madauki sarki zai kula da abin da kawai zan fito mana da shi a wannan hadisi shine malamai suka ce wannan hadisin a cikin yana nuna kyakkyawar abokantaka kar kai je ka dinga aboki sai na gari domin da guda biyu na gari ne sai ba na garba da gurin ba zai bude ba amma da yake dukkan su na gari ne to ka da san na ka in kana rayuwa da abokai ba kan tsoron Allah ba wallahi ranar alkiyama mutane juna za ku zama an akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa almuttaqin sannan kana da abokin da kuke haduwa wani accomplice da kuke zuwa ku ringa barna da sako da shi ranar alkiyama kowa sai yayi da dama ya ce jiyata akan alaka da dan uwan saboda sun rayu a rayuwar da ba ita bace wa yawma ya'addu zalimu ala yadihi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani kasula ma izzar islam wal muslimin wa zillal shirk wal mushrikeen wa damir adaka ada ad-din wa ana wadaka ad-din ya rabbal alamin allahumma amin na fi awtanina wa akli a'immatina wa lati umurina wa ja'al wilayatina wa wudu'ina allahumma ajil nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لم نعلم